This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma boa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da subashin ranar Litinin 11 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. Jami'a mai mulki a ƙasar Zambia ta gargaɗi 'ya'yanta cewa shugaba Edgar Lungu yana da 'yancin zaɓar mataimakinsa kafin 11 ga watan Agusta. Tawaga musamman daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Sarif a Tehran jiya Lahadi Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ake kira turanci Human Rights Watch ta soki lamirin 'yan tawayen shiya da ke kame mutane su tsare su. To kanun labaran kenan. Za ku ji cewa birnin tarayyar Najeriya Abuja ya fara zama babbar kasuwar shanun sata. Yanzu cikin Abuja nan gidan da bai ci naman sata shanun nan ba cikin shekarun nan ba shi da yawa. Haka Kaduna haka Kano. To ko me yasa hukumar zaɓe a jihar Niger ta ce ba dole ta yi amfani da na'urar cat reader ba? Kuma kamar kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. jami'a mai mulki a ƙasar zambia ta gargaɗi 'ya'yanta cewa shugaba edgar lungu yana da 'yancin zaɓar mataimakinsa kafin 11 ga watan agusta lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar jami'ar ta patriotic front ta ce amma ba ta hana 'yan jam'iyyar masu neman mukami su nemi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakinsa ba yanzu haka dai wasu daga cikin manyan-manyan 'yan jam'i'ar sun tattauna da shugabannin jam'iyyar yayin da wasu ko suke barazanar barin jam'iyyar muddin ba a zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasar ba wannan ya sa shugabannin jam'iyyar jan kunnen wasu masu wannan ra'ayin kar su yi abin da zai kawo rarrabuwan kawuna cikin jam'iyyar ɗaya daga cikin shugabannin ya ce yin hakan yana nuna cewa wannan tabi'ar tamkar nuna tsananin kwaɗayin mulki ne da haɗama ya ce don haka mai wannan tabi'ar bai dace a bashi mukamin mataimakin shugaban ƙasa ba. tawagar musamman daga majalisar ɗinkin duniya ta gana da ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif a tehran jiya lahadi ganawar da suka bayyana da cewa tana cike da nasara kafin taron samar da zaman lafiya wanda za a yi a wani lokaci a wannan watan kamar yadda ministan ya shaidawa tawagar kwatankwacin abin da ya faɗa a ziyarar da ya kai saudiya ranar biyar ga wannan watan inda ya ba su tabbacin cewa zaman ɗaɗɗar da ake yi a yankin ba zai shafi goyon bayan da gwamnatin ƙasarsa ke baiwa yarjejeniyar da aka cimma a biyanna ba da kuma yunkurin tattaunawar zaman lafiya a geneva ko a satin da ya gabata sai da manzan na majalisar ɗinkin duniya da mistura ya gana da 'yan tawayen siriya a ƙasar saudin waɗanda ke adawa da shugaba bashar al-assad kana ranar asabar kuma ne zai gana da jami'ai a damascus waɗanda suka bayyana cewa a shirye suke su halarci wannan tattaunawar amma fa sai an samu tabbacin cewa ba wanda zai wakilci 'yan ta'adda a wurin taron da mai sura dai ya faɗa jiya lahadi cewa iran ta ba shi tabbacin cewa saɓanin da ke tsakaninsa da saudiya ba zai shafi tattaunawar samun zaman lafiyar ƙasar siriya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ake kira turanci Human Rights Watch ta soki lamirin 'yan tawayen shi'a na kame mutane su tsare su. Kano wasu kuma suka salwanta hakanan kawai a cikin babban birnin ƙasar Yemen wato sannan ƙungiyar tawayen dai ta tsare mutane 35 tsakanin watan agusta na shekarar 2014 zuwa watan oktoba shekarar 2015 ƙungiyar ta ce har yanzu 'yan tawayen na rike da mutane 27 waɗanda yawancinsu suna da alaƙa da jami'ar sunni ƙungiyar ta human rights watch ta ce ƙungiyar ta 'yan tawayen hutu suna harin 'yan jarida masu ba da rahotanni game da ƙungiyar da ke adawa da su 'yan siyasa lauyoyi da 'yan jarida sun shaidawa wa ƙungiyar human rights watch cewa ba su taɓa jin tsoron abin da ke faruwa ba kamar wannan lokacin wanda mutane ke bacewa haka na kawai ya dai kungiyar 'yan tawayen hutu ta karbe babban birnin sana ne tun a cikin watan satumban shekarar da goma sha hudu inda take rike da ikon tashan jiragen ruwa na aden da kuma sauran wasu sassa wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ƙasar saudiya ta jagoranci tawagar mayakan sama da ke ƙoƙarin ganin sun kakkaɓe su daga aden ɗin wannan faɗar dai ya yi dalilin mutuwar mutane akalla 5,700 wasu sabbin 'yan gudun hijira da suka iso nan amurka daga ƙasar siriya da kuma tsohon sojan amurka musulmi na cikin sahun farko da za su zauna da uwar gidan shugaban amurka michelle obama a jawabin haɗin gwiwar da shugaban amurka ya saba yi wa majalisar tarayyar amurka da da ma ƙasar baki ɗaya akan halin da ƙasar ke ciki wannan jawabin dai shine irinsa na ƙarshe da shugaba obama zai yi kuma uwar gidan shugaban ƙasar ce ta saba zaɓen waɗanda za su kasance sahun gaba wajen wannan taron wanda kuma shine shugaban ke baiwa fifiko waɗanda za su zauna kafaɗa da kafaɗa da uwar gidan shugaban ƙasar wato michelle sun haɗa da nabi sha wani tsohon sojan amurka musulmi wanda aka zo da shi nan amurka daga kasar pakistan tun yana ɗan ƙanƙani sha ya shiga sojan amurka ne a cikin shekarar shida kuma ya yi aiki a iraki haka kuma gwamnatin obama ta gayyace rafai hamo da ke troy a michigan kuma domin nuna halin da 'yan gudun hijira suke ciki hamo dai ya iso detroit ne ranar 18 ga watan disamba na shekarar da ta gabata shi da 'ya'yansa mata uku da ɗa namiji bayan ya kwashe shekaru biyu a ƙasar turkiya kafafin yan labarai na nbc da street world journal da morris paul sun ce 'yan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump da ted cruz suna kusan kunnen doki a jihar iowa yayin da 'yan jam'iyyar democrat ko ana kwatanta ka ne tsakanin hillary clinton da bernie sanders hawa kuma clinton din da sanders suna keke da keke ne a jihar new hampshire yayin da trump yake sama da maki goma sha shida a wannan jihar kamar yadda nbc ta ruwaito yanzu haka dai za a gudanar da zaben fidda gwani a jihar iowa a ranar 1 ga watan gobe na jihar hampshire ko ranar 9 ga watan gobe idan allah ya kai mu yanzu haka dai clinton tana da kashi 48 gaban sanata vermont mai kashi 45 a cikin jihar ta iowa sai dai kuma ana hasashen bani sanders ya buge ita clinton din a jihar hampshire da kashi 50 ita ko tana da kashi 46 kamar yadda binciken nasu yake nunawa idan an koma bangaren republican kuwa a can jihar ta iowa sanata cruz daga jihar texas yana kan gaba dan kasuwan nan donald trump inda cruz ke da maki 28 shi ko trump yana da 24 yayin da marco rubio ke bin su can baya da kashi 13 labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to yayin da wasu manyan biranen najeriya ciki har da abuja ke daɗa zama manyan kasuwannin sayar da shanun sata ƙungiyoyin fulani sun ɗau matakin tura masu iya bambanta shanun sata da gani zuwa kasuwannin dabbobi kuma har sun fara aiki a abuja nasiru adamu ilikaya gare ka dillalan shanun sata daga arewa maso yamma sun gano kasuwar sai da shanun cikin sauki a nan abuja satar shanun da kan kai ga kashe masu kiwon shanun ya sanya wasu sarakunan fulani zuba ido a kasuwar shanu ta daidai da ke nan abuja inda aka samu nasarar gano shanun sata guda goma sha takwas da aka tabbatar an sato su ne daga jihar zamfara ga sarkin fulanin yankin da ke karamar hukumar bari umaru dan shanun da ka ga mun kama yanzu shanu ne waɗanda aka zo da su kowaye ma ya gansu ya san waɗannan shanun ba na gaskiya ba ne saboda duk mutum da shi ke kai ko bahaushe wanda bai gadi saniya ba ya ga waɗannan shanu ya san ba shanun kasuwa ba ne akwai masu ciki kai bahilla ce dai a takaice ko a sel yake ba zai iya sai da wata cikin cikinsu ba to sai ga su mun gansu muka kirai wanda ya kawo su nan daga wurin kiran shi dinnan sai ya ranci na kare to kaga mai gaskiya ko ba zai ranci na kare ba don haka ka kira hukuma mun ka danka musu wannan mutum da ya zo da wannan kayan allah ubangiji ya sa wanda aka ɗauko su nashi ya zamanto ba a kashe shi ba da rayuwa saboda ana ta kashe mutanenmu ana ɗaukar shanunsu da fatanmu idan allah ya sa mai su ya ji ya hanzarto ya zo ya duba idan allah ubangiji ya kaddara da rabonsa kaga sai ya gane Tun gabanin gano waɗannan shanun shararren mai taimaka 'yan sanda wajen kama barayi Alhaji Ali Kwara ya ce mutane kan yi amfani da naman shanun sata ba tare da sun sani ba. A wannan operation da ake ta yi na shekara biyu da bana magana na sa 'yan sanda in ana min complain jama'a saboda fashe na yawa ina sa suna bi suna kama. Zaka samu wani ba zai sati ba za a je shanun da ya ɓoye a jeji za a je shirya da wani ba bafulatani da ya san wajen ko da wani caji ambel kamar a garinmu ma na samu social welfare dumu dumu a cikinsa su za je sai da dabbobin mutane kaga idan ka biye a bacin rai sai maka yawa tunda kaga barayin a cikin gari suke da mahukunta eh, da masu zaƙin baki wanda suka rena gwamnati wanda ya kamata a din gwamnati ya zama irin su an sa musu ido an maganin su da haka shi barawan saniya ba wahala kamo ne da shi ba duk yanda ya kamo saniya ci ake a gari yanzu duk kwatar take kasar nan yawanci da dare ake yankawa yanzu cikin abuja nan gidan da bai ci naman sa shanun nan ba a cikin shekarun nan ba shi da yawa haka kaduna haka kano da kan kace da operation din na barawan saniya in gwamnati tana da niyya tana sa CISS masu kyau masu amana masu kishin kasa daga gari daga kwata za su kama mahauta siridin nasu kan wajen da ake abin nan kuma ga mahukunta ma ga zuwa wani lokaci a kama kafin mai kaya zo an raba rabi an sayar kaga da wannan ni gaskiya kazantar eh, ta yawa kuma ni ba zan iya hakurin wannan ba gwanda eh, mai bindiga ya harbo a harbashi ofishin 'yan sanda na zuba da ke rike da dillalin shanun satan na ci gaba da bincike don gano waɗanda ke da haɗin baki a wannan muguwar ɗabi'a. Intelligence investigation, prosecution as well as crime prevention. Fito janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Arase ya ba da tabbacin yaƙi da irin waɗannan miyagun har ma da alwashin raba rundunar da miyagun iri. Nasura da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya. Sata ta koma dubaru. Amma in a haka dai kuma a gaida nasiru daga batun sata sai kuma na siyasa inda jam'iyyar adawa ta pdp ke zargin ana shirin kin amfani da na'urar kadin rida a zaben kananan hukumomin jihar niger na ranar asabar mai zuwa zargin da jam'iyyar apc mai mulkin jihar ta karyata amma kuma hukumar zaɓe ta nuna biri fa na iya kama da mutum ga dai mustapha nasir tsari. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta ce ta bankaɗo wani shiri na tafka magudi a zaben ƙananan hukumomin jihar Niger da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce sun gano shirin da jam'iyyar apc mai mulkin jihar Niger ke yi na haɗa baki da hukumar zaben jihar domin ƙin yin amfani da na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katiri da ta yadda za su yi a ringizon ƙuri'u a lokacin zaben gaskiya cewa hukumar zaɓe na jiha ba za ta yi amfani da na'urar tantance katin 'yan jefa zaɓe ba ya zo mana da mamaki domin a wannan ƙasa yanzu duk wani zaɓe da za a yi kuma ba za a yi amfani da na'urar tantance katin zaɓe ba zai zama wani abu ne daban to idan ta tabbata ba za su yi amfani da na'urar ba me ya matsayin ku za ku shiga zaben ko me za ba za mu fita zaɓe ba za mu shiga abin da ya rage mana mu yi yanzu mu ƙasa mu tsare mu kuma raka. To amma jam'iyyar APC ta ce wannan wani shiri ne da jam'iyyar PDP ta yi domin haddasa rudani in ji mataimakin sakataren PDP a jihar Niger barista Lawal Yusuf. Kullum ba abin da PDP ke fata yanzu ta kawo hatsaniya yanzu za su yaudari jama'a. Jami'ar APC jami'a ce mai bin doka da oda kuma INEC na State Independent Electoral Commission take. Kuma mu mun san amfanin kadrida da shi muka ci zaɓe bayan za a mummuce kada amfani da card da. To sai dai a lokacin da APC ke cewa sun ci amfanin na'urar ta card reader hukumar zaben jihar Niger cewa ta yi babu wata doka da ta tilasta mata yin amfani da na'urar. Kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben jihar Niger Alhaji Muhammad Ali ya shaida min ta wayar salula. Ita doka ta zabe a jihar Niger bata ba mu dama dole dole sun yi amfani da wannan na'ura na card reader ba. namun ne na'am to ita dokar zaben nan ta jiha ta sha bamban da ta ƙasa ne ta sha bamban kowace jiha tana da nata dokan a halin da ake ciki dai bayanai masu ƙarfi da ke fitowa daga majalisar dokokin jihar Niger na nuna cewa majalisar ta fara shirin samar da dokar da za ta rage wa'adin zababbun shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolin jihar Niger ya zuwa shekaru biyu a maimakon shekaru uku da suke yi a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa 'yan ƙasa. haka dai kuma a gaida na ba tsari yanzu kuma bari mu koma gefe guda ibrahim alfa ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba 'yan sanda muna cikin matukan wani hali wanda muka tsinci kanmu mu especially mu yan arewa yana da wani abu kamar kiyashi ne akan musulunci ban sani ba ko kuma kan arewa ne da kaman bai sani ba amma yanzu ne yake ma magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ma musulmi a na nashi that is secretariat nashi abu ne idan ka ji abubuwan da suke faruwa a cikin ofishin inspector general police kai da kanka za ka yi kunya a binciken addinin su ko kuma wurin da za a yi postin nasu ba kriteriya ba ne abin da muke duba shine competence na mutum watan wadda ya dace da wannan wurin jama'a assalamu alaikum rundunar 'yan sandan najeriya tare da rundunar sojin kasar da ma 'yan sandan ɓoye irinsu sss a najeriya su ne cibiyoyin da suka fi muhimmanci wajen tabbatar da ci gaba da haɗewar ƙasar da kuma kwantar da wutar fitintunu masu ɗimbin yawa da suke addabar wannan ƙasa tamu daga lokacin da aka ce ɗaya daga cikin waɗannan muhimman sassa ta zamo sai ɓangaren ƙasar ɗaya ko kuma sai wani addini ɗaya kawai ke iya riƙe mukami ko samun ci gaba a cikinta to an kashe wannan sinadari na haɗin kan najeriya baki ɗayanta tun kamar watanni biyar da suka wuce filin ciki da gaskiya ke bin sawun wasu abubuwan da suka yi ta faruwa kuma suke ci gaba da faruwa har ya zuwa yau da nake magana da ku a cikin wannan runduna ta 'yan sandan najeriya na game da yadda ake ƙarin girma ko ake naɗa jami'ai a kan mukamai ko kuma ake canja musu wuraren aiki da dama. A ƙoƙarin haka wannan fili na ciki da gaskiya ya samu ganin takardu masu ɗan karen yawa na naɗe-naɗen da aka yi da ƙarin girman da ake yi a cikin wannan runduna abin da ya janyo ayar tambaya a kan ko wannan rundunar 'yan sandan ta ƙasa baki ɗaya ce ko kuma ta wani ɓangare ne na ƙasar. Bayan da muka tattara waɗannan bayanai, muka kuma tattauna da wasu jami'an 'yan sanda manya da ƙanana. Mun dunkula su baki ɗaya muka nufi ofishin Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Mr. Solomon Arase domin jin martaninsa ko kuma bayani na waɗannan abubuwa. Tun ma daga ranar da muka ce za mu fara gabatar da wannan shiri na yau ɗin, kakakin sufeto janar ɗin wato acp olabisi kolawole ta fitar da sanarwa tana musanta abin da za mu faɗi to amma kuma mun samu dai mun yi magana da ita kuma har ma ta samo wanda yake iya magana da harshen hausa a cikin ofishin speto janar ɗin domin ya amsa wasu daga cikin waɗannan tambayoyin wanda zai magana da hausa a madadin ofishin speto janar ɗin na najeriya shine dsp tinja mazam ibrahim abubuwan da ake zargin suna faruwa a ofishin speto general solomon arase da sauran sassan rundunar 'yan sandan najeriya sun hada da cewa a yanzu a ofishinsa duk mabiya addini ɗaya tara cewa akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin 'yan sanda har ma da na mataimakan speto janar ɗin 'yan sanda wanda shi mr salmo arasa ya ki cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layin ciki waɗannan gurabu 'yan arewacin najeriya ne akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu cikinsu har da ita kakakin rundunar wadda ita ce take lamba ta ɗari da shida cikin jerin waɗanda suke riƙe da mukamin csp wato chief superintendent to amma aka tsallake mutane 405 da suke gabanta aka ba ta mukamin acp ko mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda kuma duk wato waɗannan da ake musu irin wannan ƙari sun fito ne daga wani yanki guda na najeriya haka kuma wajen naɗin-naɗin da ake yi a wasu muhimman sassa kamar na rundunonin mobile wato 'yan sandan kwantar da tarzoma da 'yan sanda na sashin kare manyan mutane da ake kira special protection unit ko spu a takaice da kuma ta masu kare wuraren tattara kudaden haraji na ƙasa baki daya kusan dukkan waɗanda ake nadawa kan waɗannan mukaman 'yan yankin kudancin najeriya ne to sai dai abun mamaki yayin da waɗannan suke faruwa dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi guda shida da suke yankin arewa maso gabashin najeriya inda ake yaƙi da boko haram 'yan arewacin najeriya ne babu ɗan kudu ko ƙwaya ɗaya bari mu faro da batun ofishin shi kansa speto janar solomon arasi a halin gaskiya mu 'yan sanda muna cikin matukan wani hali wanda muka tsinci kanmu mu especially mu 'yan arewa abin da ke faruwa daga bisani shine na daya na ɗaya shine babu ma musulmi yanzu a ofishin shi aiki yanzu da IGP na yanzu yadda nake maka bayanin nan. Idan ka daina alaka da ɗan arewa to wannan ɗan arewa ne ya zama wani ɗan arewa ne wanda ba za a ce ba ko wani abu ba sai dai kawai yana da wani abu kamar kiyashi ne akan musulunci ban sani ba ko kuma kan arewa ne ka kamar mai ban sani ba amma yanzu yana yake ma magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ma musulmi a OIG nashi ya ci sakatariya nashi lokacin da ya zo ya canja su haka kawai ya da cire su daya bayan daya daya bayan daya kamar da wasa shi a yau yadda nake ma magana duka ya cire su gara gida domin gujewa tantama ga sunayen manyan jami'an 'yan sanda da suke ofishin speto general na najeriya solomon arase baki ɗayansu na ɗaya shine acp idowu owuhunwa daga jihar Edo wanda shine PSO na Arashe wato Principal Staff Officer, sai CSP Bolu Etete daga jihar Bayelsa, sai SP Francis Aniebi daga jihar Akwa Ibom, sai CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers, sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo, sai DSP Eneze Makonju daga jihar Edo. sai dsp anti time daga jihar akwa ibom sai dsp rotimi akin daga jihar ogun sai asp chinedu mba daga jihar abia sai dsp bulus rimam daga jihar taraba sai kuma dsp tinja mazam daga jihar yobe wanda shine ofishin speto janar din ya ce ya amsa tambayoyinmu kan abubuwan da suke wakana kuma ya fara da yi mana magana kan wannan batu na cewa me yasa duk jami'an da suke aiki a ofishin solomon a rashi mabiya addini ɗaya ne kuma 'yan arewa waɗanda ma ba musulmi ba ne su kwaya biyu ne rak a cikin ofishin wannan tambaya abu ne wadda zan ce aikin ɗan sanda ba aiki ba ne wadda muna recruitment ko ɗiban ma'aikata muna binciken addinin su ko kuma wurin da za a yi postin nasu ba criteria ba ne abin da muke duba shine competence na mutum watan wadda ya dace da wannan wurin a tura shi aiki a wannan wurin so tambaya akan ko addinin mutum ah, in aka daga irin wa'annan tambaya ana kokarin a raba kan 'yan sanda kenan anawa bayani anawa ganewa fahimta kenan ah, in kuma mutum zai tambaya haka sai ya tambaya ya kara da tambaya akan cewa nawa ne kuma matsafa dan su ma akwai wadda su kuma the traditional worshippers watan masu ah, addinin gargajiya kenan ai ya kamata su ma a tambaya a ga mutum nawa ne masu addinin gargajiya wani abin mamaki kamar yadda muka faɗi a can wani gefen shine dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi shida na arewa maso gabashin najeriya inda ake fama da rikicin boko haram 'yan arewa ne baki ɗayansu kuma in banda guda ɗaya dukkan su musulmi ne bayan su ma akwai manyan jami'an 'yan sanda masu mukamin dcp ko mukaddasan kwamishinan 'yan sanda guda shida da aka tura domin aiki a manyan shiyoyi guda biyu na arewa maso gabas din wato shiya ta sha biyu da ke bauchi da shiya ta uku da ke yola waɗanda dukkansu 'yan arewa din ne jami'in 'yan sandan da muka yi magana da shi ya ce akwai dalili a gaskiya kasan aikin ɗan sanda da suke aikin mutum ba wai aikin jiha ba ne aiki ne na kasa baki daya kuma yanzu a takaice da yake gaya maka yanzu north east north east a takaice yanzu haka duk eh, eh, senior officers na that is daga cp da dc nasu yanzu duka yan arewa ne abin da yake nan ya ce su suka ja problem nasu na bukwara ko su za su je su kare in ya zo a je a kai su ba san me nufi ba so idan ka dubi wani abubuwan gaskiya ababe ne wanda ba mu taɓa ganin shi ba sai yanzu da yake mulki kuma mulkin da yake mana mulki ne na gashi ne kama karya abun mamaki to a saboda ba mu da wadataccen lokaci ba za mu iya karanto muku sunayen dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu na yankin jihohin arewa maso gabashin najeriya din ba domin tabbatar da wannan ikirari da shi wannan dan sanda ke yi amma a cikin shirinmu na gaba za mu kawo muku sannan za mu dora da irin naɗe-naɗen da ake yi a cikin rundunar ta 'yan sanda cikinsu har da irin ƙarin girma wato special promotion da ake yi na tsallake na gaba da aka yi ma wasu jami'an 'yan sanda a cikin makon da ya shige waɗanda dukkansu sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. Mu kasance lafiya. To a gaida mai kahon karo babba To yayin da manya ke karce ƙasa a jam'iyyar APC a jihar Adamawa, me talakawa ke cewa? in dai suna abu na don talakawa ne mu talakawa ba mu goyi ba kuma zan mu goyi baya ba mu gaskiya faɗan nan da suke yi muna son su daina su zo su yi mana aiki to ku biyo mu a shirinmu na hantsi yanzu kan ga labarai amma fa a takaice jami'a mai mulki a ƙasar zambia ta gargaɗi 'ya'yanta cewa shugaba edgar lungu yana da 'yancin zaɓar mataimakinsa kafin 11 ga watan agusta lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar jami'ar patriotic front ta ce amma ba ta na 'yan jami'ar masu neman mukami su nemi shi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakinsa ba yanzu haka dai wasu daga cikin manyan manyan 'yan jam'iyyar sun tattauna da shugabannin jam'iyyar yayin da wasu ke barazanar barin jam'iyyar muddin ba zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ba wannan ya sa shugaban jam'iyyar jan kunnen masu wannan ra'ayin da kar su abin da zai kawo rarrabuwan kawuna a cikin jam'iyyar tawagar musamman daga majalisar ɗinkin duniya ta gana da ministan harkokin wajen iran mohammed javad zarif a tehran jiya lahadi ganawar wadda suka bayyana da cewa tana cike da nasara kafin taron samar da zaman lafiya wanda za a yi a wani lokaci cikin wannan watan kamar yadda ministan ya shaida wa tawagan kwatankwacin abin da ya faɗa a ziyarar da ya kai a saudi arabia ranar biyar ga watan ya ce yana ba su tabbacin cewa zaman ɗarɗar da ake yi a yankin ba zai shafi goyon bayan da gwamnatin ƙasarsa ke baiwa yarjejeniyar da aka cimma ba a viyana ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ake kira da turanci human rights watch ta soki lamirin 'yan tawayen shiyar na kayan mutane su tsare su kana wasu kuma suka salwanta hakan nan kawai a cikin babban birnin kasar yemen wato sana kungiyar 'yan tawayen dai ta tsare mutane 35 tsakanin watan agusta na shekarar 2014 zuwa watan oktoba shekarar 2015 to masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ga 'yan ɗariƙar majami'ar ikwa a najeriya da kuma iyalan tsohon mataimakin shugaban ɗariƙar ta ikwa a najeriya kuma kawunmu rabaran adamu sambo wanda ya rasu ranar asabar wanda kuma za a yi jana'izarsa ranar juma'a mai zuwa idan allah ya kai mu a garin bayara na jihar bauchi bayan sujada a majami'ar ta ikwa a bayaran allah ya rahamshe shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman maladin ibrahim ayawa wanda ya taimaka min da kuma wanda ya bada umarni Mr. CD da kuma mu na wannan lokacin Mr. Darrell Smith. Ni naku Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.